Dole kallo ka kalle shi. Eh. Action. Um, wannan shine karo na goma. Eh. Action. Wannan shine karo na goma sha biyu da nake tambayar ka. Me kaiwa wa Husna ta gudu ko kuma ta tafi ta barka ka gama cutarta ka gama lalata mata rayuwa wallahi sai yanzu na tabbatar da cewa ba san ta kake yi ba ka aure ta sai shiga hajiya ina so ka sani ka gama cutarta ka gama lalata mata rayuwa yanzu kuma na tabbatar ba santa ta kake ba yaudarar ta kake ni kuma ka cutar da ni ka tozarta na idan duniya da idan jama'a

ki daga kyamarar nan ta fito action sadiq ka sai kiran da ne sai kin faɗa kalle ta ku yawo rolling silent action